Assalamu alaikum barkamu da zuwa kamar da muku bayani zan nuna muku insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi P2P ah, a cikin Bible ma'ana ku sai dala ko kuma ku sai da dala wannan kenan amma da Allah kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel din namu mai albarka mai suna MK Teach ku taimaka da Allah ku yi mana subscribing sannan ku mana like din bidiyon idan ya burge ku sannan ku share ta yadda mutane su ma za su amfana to kamar inda na muku bayani a gurguje ba tare da bata lokaci ba idan ka shigo cikin bybit naka kamar haka so ga wani guri nan da aka samu za ka danna wajen model idan ka danna mo za ka jira ya dan yi sacin na dan wani lokaci wanda ba bata lokaci ne ba hakan zai dan dauki dan eh, sakanni ne haka so in ya shigo kamar haka za ka lalubo gurin da aka samu p2p gashi nan fit fit trade to za mu shiga fit fit trade ne kamar mu. kuke gani gashi nan a yanzu mun shiga fit fit trading okay wannan ba wannan bane so muka shiga za ku ga already ga ne ina santa gurin eh, yan ptp din yan Najeriya ne idan kai gaskiya farko wannan ne farkon yin ka ba zai kawo ka wajen fit din yan Najeriya ba saboda baka riga ka saita ba ga wani guri nan da aka sa yana yan barin da muku eh, indicating nashi inda za ku gani yawa gashi nan to wannan gurin shi zaka zo zaka danna shi a nan gurin idan ka zo za ka yi sacin already za ga ya zo maka a USDT ne to za ka yi sacin NG ka gane to sai ka mai da shi na Nigeria NGN Ga shi nan naira kenan so wannan shi ne. to idan ka zo a nan kaga zai kawo ka gashi nan ga masu USDT nan ga wanda wanda suke a kasuwa nan wannan duk ɗan Najeriya ne wayannan su ne wayanda suke a kasuwa yanzu haka idan kana so ka sai P2P a za ka yi P2P da su ka sai dala a gurin su to dalan da kake so ka siya misali ta dubu nawa za ka siya ta dubu ɗari biyar za ka siya ko ta miliyan ɗaya ko ta dubu hamsin kaga ya danganta da irin yanayin wanda kake so ka siya to don haka kaga ba kowa ba ne zai siyar maka da dala saboda dole akwai limit akwai iya wacce kake so iya wacce za ka iya siya don haka ga guri nan bari na muku ga wani guri nan an sa filta yawa to wannan gurin da aka sa filta din nan za ka zo ka danna idan ka danna shi ka gane idan ka danna shi zai nuno maka inda za ka zo ka sa kai sacin ɗin amount idan na anan za ka zo kai sacin ɗin amount ka rubuta ya tono kake so ka siya saboda ba sai ka tsaya kana ta wannan ba but before ga wani guri nan an sa all on payment method za ka zo kai selecting ɗin wanda irin method kake so ka yi as far as ka zo a new comma wanda za ka set up ɗin yadda za ka fara wannan abu to za ka zo ka zaɓi bank transfer ko ma menene za ka yi already gashi nan ni dai na riga da na zaɓi bank transfer tunda haka yake sai ka yi confirm yawwa Mun gan shi yanzu yana under bank transfer ne kuma za ka sita shi akan bank transfer kamar yadda ko gani a ga yanzu nan duk wanda ko gani nan ga su nan daloli ne inda suke tsawo wayannan masu siye da sirwa ne a kasuwar duniya kenan to amma kuma wayannan eligible saboda gabaki ɗaya ba za mu iya siyan kaya in eh, eligible saboda ba za mu iya siyan kaya a gurin sauki ya bin already eh, wannan sun riga sun yi order su ta riga ta yi canceling ma'ana sun gama saboda order din tana limit akwai limit da ake yi ba wai kawai ko da shi in zaka je kai wannan bane kuma sannan kafin ka sai kaya a gurin mutum ka ringa duba ah, orders yanzu misali kuma kamar ga wannan ah, nesal in kuka duba kun ga ai in kuka duba za ku gan shi verified eh, wannan ne sannan kuma order shi ga ta nan yayi order nawa ya yi oda ɗari shida da au, dubu shida da ɗari takwas da tamanin da bakwai sannan yana da completion rate yana da completion rate idan kuka duba gashi nan 99 tara, don haka wannan idan zamu mu sai kaya a gurin shi ba mu da matsala saboda mene hakan sun nuna cewa suna da amma da ina dan wannan aiki da Allah sori hakan wannan sun nuna cewa suna da ainihin bi ma'ana saurin payment na haka ba matsala za mu iya kaya a gurin shi inda a ce siya za mu to amma yanzu yana online ka dan mun da Allah yana yanzu already ya riga ya ne yanzu nan ko na dan yi ku example ne da za ku gane so idan ku tashi za ku iya nema eh, duk wanda kuke wannan sa duk wa'annan duka order suka riga da ta yi cancel bari in samo wanda za mu iya siyan wannan abun sa yanzu yana sacin rate order Nggak, kamu cuma ya, Bang.